الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا دري نا لا ربا نا الهمس takwas ga watan da arba'in da 1441 wanda ya dace da garin biyar ga watan disamba kanun na biyu 2019 allah maɗaukakin sarki marratan ukra ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na أكثره امرأتين بمبشي با مناتج الأسماء الموصولات muna nan dai cikin waɗannan baitocinmu masu yawa ko mu yi watsi da harkar baitocinmu koma sharhi ban sani malik tafi yana cewa bismillahir rahmanir rahim وبعضهم أعرب مطلقا وفي والحق أي غير أي يكتفي إن يستقل وصل وإن لم يستقل فالحق نظر وأبوا أن يقتضل إن سلها الباقي لوصل مكمل والحق عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انكسر بفعل أو وصف كمن نرجو الهب kamar da muka yi bayani makon da ya wuce mai littafi yana cewa wa ba'abuhum araba mutlaqan sashin maluman nahawu ya yi wa ayyu al-mawsula li'irabi ba kamar da muka karanta ba akwai halaye hudu uku masu lirabi ɗaya mai gini a sashen laraba yana ganin su dukansu hudun masu lirabi ne mun sharhin wannan wafi zalhassi ayyan gairu ayyan ya tafi mun sharhin wannan ko game da shafe ko cire wannan bamiri farkon sila farkon sila na mausul shafi wannan bamiri da ayyu da sauran mausulat da hukuncin su daya kuna sane da irin halayen da zai sa a shafi farkon sila na ayyu ko ba haka ba to saboda haka a game da wannan shafe shafewan da ayyu ko kuma wani ayyu daga cikin al'asma'ul mausulat tare da ayyu suke shi ne mana wasidar haske a wannan shafe shafewan غير أين ومن أي فيها الأسماء الموصولات يقتفي أيا ينا بين باين أيون ده كنشن فقين yau karatunmu na biyu wanda kawai ina ganin bari mu fassara baitocin kawai mu shiga shari watakila zai fi ya sake dawowa ya ce in yi yustad alwaslu ma'anan alwaslu anan ana nufin sila sila wani lokaci takan zamanto gajeruwa kamar da kace ayyuhum ashaddu ala rahmani ayyuhum ashaddu kaga huwa ashaddu wannan sila ce gajeruwa huwa ashaddu shine silar na ayyu ko ba haka ba to wata silar tana da tsawo sosai kamar da cikin misalai za mu abin nan za mu gani cikin misalai to shine ne ce in yustaɗal waslun ayin aka tsawaita wasu kamar da muka ce wasu ana yana nufin sila ai in yustaɗal silatun shi ne manan wasu ana wa illam yustaɗal falhassu nasrun nazrun إن يستقر السلة idan aka tsawaita sila wa illam yustadal in kuma ba tsawaita shi ba to falhasku nazirin shafe farkonsa kamar da nan muka ce ayyuhum ashaddu kaga mun shafe farkon silan domin asalinsa ayyuhum ashaddu huwa kamar yanzu mutum ya ce ja allazi huwa baribun zaidan ja allazi huwa baribun zaidan ka ganin filan tana da tsawo daga huwa baribun zaidan daga huwa din har zuwa ƙarshe shi ne ake kiransa filana na allazi huwa shi ne farkon sila yana halatta mu shafi wannan sila ɗin eh wannan farkon ko ba halatta mu shafe shi yanzu muka ce za allazi huwa daribun zaidan yajuzu hasfu huwa yana halatta kenan mu shafi huwa mu ce ja allazi daribun zaidan an fahimci wannan idan sulam tana da tsawo in sulam tana da tsawo to shafe farkonta wani abu ne mai yawa da sauran masulat idan kuma silar gajeruwa ce shafe farkon silar wani abu ne nazarin wato ɗan kaɗan ne nazarin yana nufin nadirin wasu abin da yake kaɗan ne kamar yanzu a ce ja allazi tsa'imun wannan kaɗan ne abu mafi yawa shine ja allazi huwa tsa'imun an gane abin to wannan shine mana in yustaqal waslun idan sila tana da tsawo da yawa akan shafi farkonta wa illan yustaqbal in ba tsawai ta sila ba fal hasbu nazrun shafi farkon silar kaɗan ne kamar da muka ce yanzu ja allazi qa'imun mafi yawa za a ce ja allazi huwa qa'imun ko ja allazina humu qa'imuna wadi amma a ce ja allazi huwa qa'imun wannan nazarin amma ja allazi huwa daribun zaidan wannan shafi wannan sila farkon sila din wani abu ne mai yawa a ce ja allazi daribun zaidan ne ma'anar wannan baitin sannan wa abau an yuktazal انفلها الباقي لوصل مكمل وأبوا أن يقتذل إن سلها الباقي لوصل مكمل وتسلة وتسلة أثناء تتأوّر سوسي باين تأوّن كما إذا هرأك شاهد فرق كنت to wannan zai yi ihami da masauraro akan cewa dama ba a nufin farkon yanzu saɓanin ka ce ja allazi ƙa'imun an san cewa huwa ƙa'imun an san cewa huwa ƙa'imun amma akwai lokacin da za a shafe farkon silan sai ma a ɗauka cewa wannan farkon baya cikin tsarin silan to saboda fita daga wannan ihamin a wannan lokaci sun ƙi share farkon shine ma'ana wa abau an yuktazal in salaha al-baqi li idan an shafe shi abin da ya rage yana iya zamantowa shi kansa a matsayin sila mai zaman kansa kamar ka ce جاء الذي هو أبوه منطلق جاء الذي هو أبوه منطلق إذا كشفت هو النن أنن kace ja allazi abuhu muntalikun za a dauka dama babu huwar ba a bukatanta alhali kuma kai huwan nan ana bukatanta to saboda kar a samu ilhamin cewa dama babu huwar to sai ka ambace ta a wannan lokaci abau an mana an an yubza mana iktizali anan ai abau an yuktazal bi mana an an yuqta an ki a yanke farkon sila lokacin da in aka yanke farkon silan abin da ya rage za a dauka kamar silan ma ba da kamar farkon baya da amfani wannan shine mana wa abau sun ki an yuktazala ai a yanke mana a yanke farkon sila in salaha albaki bayan an yanke shi din idan abin da ya rage zai inganta ya zamanto mukmilin waslin ya zamanto mai ciko ne da shi sila kar kuma da dai wasu anan bi mana shine sila din an fahimta ku ta sai sabon hukunci sabon hukunci shine a'if wanda dama kowace sila tana bukata a samu a'id da zai koma zuwa ga mausul domin in ka ce ja allazi qa'imun huwa huwa din nan ya dace da allazi da lafazin allazi domin da ka ce ja allazina hum qa'imuna qa'imuna kaga hum akwai hum a ciki hum din zai dace da wannan ana kiransa a'id zai koma ga me ga shi ga shi mausul an fahimta to a lokacin da wannan wani lokaci yana zaman tuwa marfu'i wani lokaci yana zaman tuwa mansubi to yanzu muna za mu yi magana ne idan a'id ya zaman tuwa mansubi kamar yadda ya mana misali ana yake wal hasku indahum kathirun munjali fi a'id muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab wal hasku wato shafe a'id inda hum aurin su maluman nahawu ko aurin larabawa kasirin munjali yana da yawa sosai kuma a bayyane yake shafe shi fi a'idin wato shafe a'idin idan a'id ya to mustasil yanzu kamar huwa kaga shi wannan ai bamiri ne wanda yake munfasil akwai bamiri muttasil idan ya zamanto aidin muttasili ne ba muntasili ba in intasar sannan kuma ya zamanto mansubi ne wato fat'a ne fat yana bigiran fat'a me yasa ya samu fat'a din na a bi filin ko ta hanyar fi'ili fi'ili ne ka masa wannan fata a wasin ko kuma ta hanyar wata sita ce ga dai misali kamar narju yahab kaga man din nan mausul ne marju fili ne fili ne kuma har yanzu shine me marju din na ai shine menene shine filan har zuwa ƙasa to akwai hu asalinsa man hu ko din nan munfasil ne ko mutasil ne mutasil ne don ba yadda za ka rubuta shi kadai shi ne mana mustafil din sannan mansubi ne ko ba mansubi ba ne mansubi ne don narju fi'ilin wa fa'ilin hu mas'ulun bi wal maf'ul bihi mansub to yanzu mu ce mu ce man narji yahab ay man narju man narji yahab yahabu mu ce man narju yahab yana da yawa sosai amma muna mun ga dama ba za mu shafe shi ba za mu ce mannar zuhu ya habu wanda muke tsammanin sa zai ba da kyauta daga wal haqqu indahum kathirun munzali fi aidin muttasilin in intasab bi fihi nawassil to duk misalin shine anan mannar zuhu ya habu kun kun gane wannan sabon hukunci yawwa to ina ga ita haka yanzu za mu fara mu fara abin nan ko mu fara karanta sharhi yawwa nan nan muka ce karatun mu dama na yau zai fara in yustadal waslun wa in lam yustadal falhal falhas fanazur idan aka tsawaita sila to ana iya shafe farkonta wa illam yustaqal in ba tsawaita sila ba shafe farkonta kaɗan ne idan sila gajeruwa ce shafe farkonta kaɗan ne cikin larabci wannan kenan abu na biyu wa aba an yuktazal in salaha al-baqi li wasl al-mukmal yanzu ba mun samu ga sila mai tsawo amma ita wannan sila din idan ka shafe farkonka ana ya samun matsala ana iya mancewa a ɗauka ma dama babu silar gaba ɗaya to a wannan lokaci bai kamata ka shafe farkon ba shine abin da wanda yake ga mana wa abu an yuktasal in salaha al-baqi mukmilin liwasli hmm? idan abin da ya rage ya to zai iya cika ma'anar silar to a wannan lokaci an ki a shafe farkon silan wannan hukunci na biyu kenan a karatunmu na yau hukunci na uku maganan aidi muttasili mansuri hmm? shi wannan bewa ake shafe shi kaɗan ake barinsa amma shi ya mana misalinsa a nan man narju yaha asalinsa man narjuhu yaha sai muka shafe hudin kun ga shi anan yana aidi domin hudin nan zai dawo ne zuwa ga man domin mufradi ne man ma lafazin sa mufradi ne yawo sannan kuma har yanzu mansubi ne domin narju filin wa fa'ilun maf'ulu al-maf'ulu shine hu sannan kuma har yanzu bamiri ne muttasili saboda haka karatunmu na yau cikin wannan baitoci abubuwa na ne a haba hudu kuma abubuwa uku kana iya game da shi hudun na farko in kare ba shi biyu inda aka ce in yustaqal waslin idan aka tsawaita sila ana iya shafa farkonta bai bayyana shafa farkon cikin baitin ba amma abin da ake nufi wa in lam in ba tsawaita sila ba falhas nazar shafa farkonta zai zamanto ba sosai ba mu muna ga wannan hukunci ɗaya ne in ka mai da shi biyu wannan ruwanka hukunci na biyu shine wa abau an yuktazal in sarha al ai in sarha baki idan abin da ya rage bayan an shafe farkon sila idan abin da ya rage din salaha zai ingantu ya zamanto mukmilin mai ciko liwaslin da shi silan to nan an yi a shafe a shafe farkon sila domin zai sa a mance da farkon sila a ɗauka baya cikin jumla wannan hukunci na biyu kenan hukunci na uku shine wanda aka bada misalin sa man narju yahab ay man narju yahab wannan yaran suna kulwa to yanzu bari mu bari mu koma littafin mu ko a kai Eh, mai littafi ya ce to kun san fa zai fara zai fara abin nan daga ina ne <laughs> yawwa bayan ya kawo baitocin zai ce maka ya'ani yana nufin anna ba'd al-arabi a'raba ayyan mutlaqan ya ce mai littafin wato mai kula yana nufin sashin larabawa ya yi wa wannan ismul mausul na ayyu da iradi ba wai ba maganar cewa a yanzu halaye hudu ne na hudun shine gefe zama mabni a a na ukun dama rabai ne wurin kowa to na hudun shi ma rabi ne a wurin sashin larabawa shine mana ai wa in udifat ko da an yi wa ainihin idafa wa hudifa saboda silati ya sannan aka shafe farkon silarta kamar da ko kun an sannan kuma an shafe farkon sila don huwan ayyuhum ashaddu ayyuhum huwa ashaddu amma sai zamanto ga idafa ga kuma an shafe farko wanda wannan shine hali na hudu da muka ce idan wannan hali ya zo ayyuhum za ta zamanto mammiya to a wurin sakin laraba ko wannan halin ayin suna matsayin moraba wadu yawo fa ya kulu shi wannan sakin na laraba ke ke ce yi ujibu ni ayyuhun qa'imun yu'jibu ni filin wa maf'ulun wa maf'ulun bihi yu'jibu ni ya dinna maf'ulun bihi nunu nunul wiqaya an gani ayyuhum shine fa'ili wal fa'ilu marfu'un saboda haka da muka ce yujibu ne ayyuhum qa'imun a wurin wannan waɗannan larabawa ayyu din nan murab ne man da ya samu saboda menene saboda yana fa'ili ne kuma shi yasa aka masa rufu'a domin wal fa'ilu marfu'un wadi wannan sashi na larabawa yana cewa har yanzu ra'aitu ayyahum qa'imun kaga nan kuma ra'aitu filun wa fa'ilun ayya menene shi maf'ulun bi wal maf'ulun bihi mansubun wa alamatu fathi al wa alamatu abinna nasbihi al fathatu zahira alayhi ko wa marartu bi ayyihim qa'imun ba harfin jarri ayi majrurin bi ba to saboda haka wa'annan larabawa su ayi ko ta ina zai faɗo ba ruwansu da maganar a yanzu shi mudafun ne sannan kuma mazuhun au awwaluhu shi dai ayyu ayyul mawsul su mu'rab duk inda liradin sa yazo to da haka za a yi za abin nasa idan liradin ya kama zai ne zai a. idan lirabinsa ya kama abin nan damma idan lirabinsa ya kama samu ya samu fata ne fatan zai samu idan lirabinsa ya kama ya samu ya kama ya samu kasara kasaran zai samu wa qad quri'a a wata kira'an an karanta wannan aya da wannan harshe na sashin larabawa ba karanta ayi da mamni da gine ba a wata kira'ar daga cikin kira'o'i an karanta sun malanan bi anna min kulli shi'atin ayyahum mamakon ayyuhun. Ka ganin ka mata lirabi kenan ai yawwa lanan bi filin wa fa'ilun ayyahum maf'ulun bi hmm? bin nasb haka baitin nan da muka karanta muka ba da misali a karatunmu na baya da don mu nuna cewa ayyun nan mamniya ce ita ma a kotarwa da ya zo a cikin wannan baiti ayyun ta zama tsohon mura ba fasallim ala ayyuhun maimakon ala ayyuhun hmm? a lokacin nan ayyuhun majalorin bi harfi shi shine ala wadi to wannan ya kwanta kusan tsohon karatunmu ne mai littafi ya tuna mana wadi to yanzu sai mu dawo cikin wannan baitutuka malam ya ce ko za mu tsaya ne haka mu tsaya ko yana da ya kamata mu tsaya kowanne aka samu da abin da muka bayanin da muka yi takaitacce ga wannan baitoci da muka ƙara muka ce akwai hukunci uku hmm? in istadal waslun wa lam yustadal fal hasbu nazar سنن مكتي وابوا ان يكتذل ان فلح الباقي لوصل المكمل مكتي اكي تيروا والهسف عندهم كثير منجلي في عائد متصل ان انكسر بفئل نوث كمن هو ما كريئ غسيا كراتو مرايسو فالحمد لله نعم لي عن الآيات salaha in yi salaha in ya dace in ya inganta hmm? albaƙi abin da ya rage bayan an shafe farkon jumlar sila din nan ana maganar da sila jumlar sila idan baƙi din nan abin da ya rage albaƙi wato in kana son ka fassara shi sosai dallar da zai baka abin a hausanta sai ka ce albaki abin da ya rage din nan nan bayan an shafe farkon filan abin da ya rage in salaha in ya dace ko in ya inganta ya zamanto mukmilin mai menene mai ciko liwakil aili daga wannan filan da aka shafe farkonta to an kiya shafe farkonta ɗin domin ba a san amince da ita saboda aka shafe farkonta za a ɗauka kamar babu ita to ba a so to sai ka barta ka a barta a furta a rubuta ta a furta ta shi a ne abin da ake nufi ka ce albaki wanda ya rage eh, ai jumla da za ta rage bayan an shafe farkonta in sana shi wannan albaki da ya rage in sana in ya dace ya zamanto musmirin mai ciko mai cikon magana liwaslin da shi silan to an iya shafi farkon farkon sila an yi magana a nan muka kamar ka ce ja allazi huwa abuhu muntalikun ko abuhu yantaliku ko ja huwa ko جاء الذي هو أبوه طارئ كو أبوه يقرأ كو أبوه يتوب كو أبوه قائم domin ka tashi huwan ka cewa ja allazi abubu ya karau kaga sai ɗaukar a babu huwan gaba ɗaya ka kuma kana san huwan nan ma'anin su ya fito to tun haka ne kar ka zo ka ce mana ja huwa ya ko جاء الذي أبوه يقرأ وأبوه قارئ آتك تدامنا huwa الذي ya أبوه ko وأبوه قارئ domin huwan ya fito domin asali da huwan kake nufi huwan kake son ka mu ya zamanto silan shine jigo cikin silan in ka tafe shi kuma abin zai kaura daga gare shi ya koma kan maganar babansa da aikin babansa to saboda kar a manta da shi gaba daya a irin wannan yanayi to ba shi a rubuta hulta shi in ka sai ka ce mana ja allazi huwa abuhu musalli ko huwa abuhu musalli ka faɗi haka Shi ne mana wa abau an yuktazal in salaha al-baqi liwaslin mukmili ya ɗan fita kaɗan? ta bala? ya na mai fita fasallim ala ayyihim idan ka karanta shi eh ai shi ne ai an taimaka an kar an ruwaito shi ai wancan ma kira'ar kira'a mashuriya shine ayyuhum ashaddu ala rahmani ko thumma lananzi'anna me aka ce min kulli shi'atin sai aka ce ayyuhum don a guda maka ayyukin mabni ne duk da yana bigirin menene yana bigirin nasba da yana mafulin bihi ne yawwa idan ka ka dauki ayyu a matsayin lirabi zaka ce ayyahu wanda wannan shi ne harshen wasu daga cikin larabawa ba wasu ne mafiya yawa haka nan kuma fasallim ala ayyuhu idan ka ce ala ayyuhu kawa ayyuhu min li'rabi ke wanda wannan shi ne dama ra'ayin wasu daga cikin larabawa ba mafi yawan su ba amma wurin mafi yawan larabawa an ruwaito wannan baitin mai fasallim ala ayyuhum abinda ya sa za ka gina shi kuma shi ne abin da muka faɗa ɗin nan saboda ya haɗa sharuɗa biyu ya haɗa abubuwa su abu na farko mudaf ne don ka ce ayyuhun ka ga idafansa zuwa ga hum sannan abu na biyu an shafe farkonsa don ayyuhun afdal an shafe huwa asalinsa ayyuhun huwa afdal sai aka shafe huwa to tun da yanzu mudafin ne sannan kuma an shafe farkonsa to a wurin mafi yawan Laraba zai zaman to me mamni mamniyun ala dam ka fahimci abin to yau muna da abin nan karatun baitin mu a ta ni ni ban babu shi na na na jefar da shi nawa akwai extra ina za mu tashi kan o oh, na uku min to bismillahir rahmanir rahim oh,